Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce. A bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. To na san yi na barka da asuba da fatan an tashi lafiya. To barka ka dai Malama Grace tare da fatan wato an tashi lafiya a wannan karshen mako. Haka yake to muna godiya ga Allah domin cikin alherinsa mun ga wannan rana da ake fama da kamar yadda kaji a wannan waka corona corona ba abin da ake gana a duk faɗin duniya sai wannan matsalar cutar corona. Haka ne gaskiya ko mu nan kan ai duk ba abin da muke magana in ba magana nan ta corona corona nan ba gaskiya. eh to kaga shi yasa ba a kasashen duniya kusan sai ka ce kamar yadda muka ce hankali ya karkata akan wannan cuta daga ma'aikatan jinya ne ma'aikatan mu yan jarida ne kafofin watsa labarai ne ko ina to kaga mawaka ma ba a bar su baya ba ai gaskiya kan zaka iya tuna makon da ya wuce fitattun mawakan kasashen duniya eh. suka yi wani shiri na musamman aka ce to mutane suna zama a gida babu wani halin nishadi babu wani abin da za a yi na shakatawa sai suka aka harhaɗa shi Elton John ya jagoranci shirin mutane fitattun mawakan nan kowa ya zauna a gidan shi aka rika daga gida zuwa gida ana ɗauka ta hanyar sadarwar eh, intanet din nan eh, eh. mutane suna zaune awa guda ɗaya cir ana waƙoƙi din nan na'am kin ga wato an jefe biyu da dutse ɗaya na farko dai irin zaman ɗarɗar da mutane suke ciki tun da kin san kamar yadda aka ce zaman gida kamar wani nau'i ne na azaba to da kuma kin ga wannan ya nishaɗantar da su a lokaci guda kuma cikin nishaɗin kuma sai aka saka faɗakarwa dangane da irin yanayi yanayin da ake cewa wato barkewar ita wannan mummunar annoba da kuma yadda al'umma za su ɗauki matakan kariya a kanta. Eh to kaga mu ma a kasashen Afirka mawaka mu ba a bar su baya ba kamar wannan waka da muka yi ta farko to akwai waɗanda suka yi waƙoƙi da dama na faɗakarwa banda haka kuma 'yan Najeriya ka san su da barkwanci. Na'am. An yi ta yin wasannin barkwanci na akwai wanda muka faɗa kamar makon da ya shige inda <laughs> waɗansu suka yi corona ta shiga Najeriya Ebola ya ce mata in <laughs> kana son kanka da lafiya koma China eh, ta shige mota ta koma China <laughs> sai ku aka wani abu kamar dan kadangare yana yana <laughs> kasan kasan wannan da kadangaren da ake tallan geko din na wani masu tallan kamfanin inshora na geko nan eh. to shi ma aka yi shi yana ana cewa koma gida wanke hannu koma gida <laughs> wato shi ake shi ake kira wai nuni cikin nishadi kenan <laughs> eh nuni cikin nishadi abin da akwai katarwa kwarai da gaske na'am gaskiya haka in ne gaskiya to eh, da fatan eh, jama'a za su yi la'akari da wannan kira da ake yi da kuma faɗakarwa da ake yi domin kare kai kamar yadda ake faɗa akwai mutane da suke ta shaci faɗi da ake ta kagen kurege da dai sauransu daga wannan da zai ce wannan wani kaza ba zai iya kama cutar corona ba sai a ce wannan abu kaza yana maganin corona da dai sauransu waɗanda kwararru mm. suke cewa babu ƙarshen gaskiya ko ko ko kaɗan. kwarai da gaske a to ai kin san wato yadda al'amura suke ko kuma yadda al'amura suka tabarbare musamman a kasashen mu na nahiyar Afirka mm. wasu na farko jira kawai suke mutane su shiga wani hali su yi amfani da wannan dama zaka fito ka ce mutane ai tun azal kin san mutane sun fara dawowa daga rakiyar masu irin magunguna da za a ce wai magani ɗaya yana yana maganin cuta kusan ɗari ɗaya mm. Mm. To, to ballantana haka kawai da shigowar abu masana da kwararru sun zauna suna ɗaukar lokaci domin nazari kwatsam cikin dare wani ya zo ya ce maka wai yana da wannan cuta. Ai abin nan ne da bahaushe yake ce idan mai faɗa bai da hankali, ai mai saurari yana da hankali. Ka san ka tuna zan tuna lokacin muna yara ana ana tsiya da masu maganin gargajiya su ce a sai ina akwai wani da suke a sha murko ko menene a sha murko su ku daye a sha murko su ku daye <laughs> a kasuwar malumfashi sha murko su kudaye wai hmm. wadansu suna kuma akwai wanda suke zagawa gida-gida haka ga unguwa-unguwa suna tallan wai shine ake cewa wadanda suka kira shi suka ce kai mai magani akwai maganin geography ya ce yau oh, geography mugun ciwo na ce wani mugun ai ma geography mugun ciwo shi ya kashe kakana yawa to a shi ne wani hira da muka yi da kwararren likita dr abdulmumin sa'ad yake cewa idan mutanen unguwa suka ji wani mai magani yana cewa akwai maganin kaza dinan su mashi ca don ya gane kuskuren shi A to, a amma dai kada kada su buga dai. A'a, ka su buga shi ne ka ce eh. su mishi ca dan ya gane kuskuren shi su nuna mishi cewa eh. wannan eh. abu ne da shi kanshi ma bai san da ya fito ba balle ce yana da magani shi. Yawwa, kwarai da gaske saboda da fito ba. Suka eh dan suka ce in mutanen nan waɗanda suke ci da gumin waɗansu ko kuma suke azurta da wahalun mutane suka gane cewa jama'a sun farga ya fahimci haka ba zai je wata unguwa ya sake ba. A sosai kwarai da gaske kwarai To to Allah ya sa mu ga bayan wannan corona. To amin amin. To bari mu ci gaba da mika gaishe-gaishen nan kamar yadda muka saba. Bari mu mika gaisuwar fata alheri da ta'aziya zuwa ga Reverend Sale Tala da 'yan uwansa bisa rasuwar mamarsu. Sai kuma gaisuwar ta'aziya ga Elizabeth John Gajere da yaranta da dukan iyalin wa kasuwar ji bisa rasuwar mijinta da ɗan uwansu injiniya Musa Buba wa kaso Sai kuma wannan gaisuwa ce ta gayyatar ɗaurin aure na iyalan James Waziri domin addu'ar sallama ɗiyarsu a salamatu James wadda za a yi ran talatin ga watan Afrilu. Kamar da kake faɗa cewa menene mai zurfin ido kenan. Mai zurfin ido. <laughs> Ran talatin ga wata Afrilu ne za a majamar Good News wadda take kan titin Murtala a garin Bauchi za a yi kuma da karfe shida ne na safe. Na'am to to basha Allah to Allah ya nuna mana kuma Allah ya bada zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Amin amin. To a nan malama Grace kamar zuma ce za ta yi wa kanta zaki don ku ni ma dai ta ce dai za a yi ma aure. To muna da aure kenan. A muna da aure yau din nan yau yau din nan da sati in Allah yarda wato inda za a daura auren yarmu kuma ɗiyar yan jarida za a ce wato diyar nafisa hassan sahabi sayan nawal diyar eh. hassan sahabi sayan nawal tsohon wakilin gidan rediyon bbc da da rediyo faransa a sokoto ita kuma wadda za a daura auren insha Allah da muhammad umar angon ta kenan wanda za a yi a wato fadar mai garin sanyin nawal wato in namin sanyin nawal kenan a garin sanyin nawal da ke cikin karamar hukumar mulki ta shagari a yau dinnan da safiyar yau tare da fatan Allah ya ba su zaman lafiya kuma ya albarkaci wannan aure. To sai kuma wato fatan alkhairi na filin a bar ya huce wato zuwa ga Sade Sa'idu Daura wanda shi kuma shi ma in Allah yadda za a daura auren yarsa wato shi ma dai a mai zurfin ido ne kenan a mako mai zuwa in Allah ya kai mana rai eh, eh. wato a rana wata yau kenan Eh, <clears throat> za a ɗaura auren diyarsa zainab sade sa'idu daura ah, Allah ya bada zaman lafiya Allah ya albarkaci waɗannan auren raken. To wannan ma har yanzu muna da gayyatar ɗaurin aure na Kefas John Umaru da Laito ko Laito ne Talatu Nasara waɗanda su ma za a ɗaura masa auren ne mako mai zuwa da karfe goma na safe a majami'ar Ekuwa Kabon da ke kan titin Rukuba a ah, Jos. To zuciyar masoya yau akan so take hasashe waɗannan wasiƙu na gaishe-gaishe da suka hada da gaisuwar fata alheri daga ojo titin buga zandar jamhuriyar nijar <laughs> na fahimta kaza eh? <laughs> kaza dariya wannan wasiƙa ta fito ne daga hannun ojo titin bugaje zandar jamhuriyar nijar ya ce salam eh. suna na ojo na titin bugaje da magaram zandar eh. ƙasar jamhuriyar nijar ni a gaskiya mutum guda kaɗai nake so in gaida wato ni kaina ojo <laughs> ah, ah, ita mugaje a da bakaran zandar kasar jamhuriyar nijar ta gai da kowa to to ya kyauta mu kai shi to muna gaida muna gaida ka malam ojo <laughs> eh gaskiya kan amma dai so duka so ne ce shi kan so son kai ya ci <laughs> to sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Adamu Abubakar Umar ya ce gaisuwa fata alheri don Allah ku mika min gaisuwa a bare huce zuwa ga alhaji mansur sile hadeja da hmm. inuwa gwate gumau da ibrahim sd kusfa zaria da buhari hayyan guru da kuma aminu adamu malam maduri to to Allah ya sa sun ji kuma Allah ya sa suna lafiya amin akwai sakon fata alheri ana hannuna amma wato wannan da kika gama ni sai tuna min da wani shi kuma an ce masa an baka hili ka gaida mutum uku kawai to shi yana gudun yayi laifi sai ya ce to ina gaida da ke da su da ku ko da ke da su da ku duka gaba ɗaya sai a bai tun da dai mutum uku aka ce jami'i wato eh shi kenan ya gabe gaba ɗaya da ni da su da shi duk ko an gaida shi <laughs> madalla lakuwa an gaida shi to sakon ah, fatan alkhairi na bari ya huce daga isuhun dila faki jihar kaduna wato zuwa ga wato amadu mai blouse na alhaji nuran fafota kofar gabas faki da alhaji bashari faki sai gambo alaska faki sai kuma yakubu izi faki sai murtala dan faki da magaji gadan kaya faki da bala gidan sharifai faki da haruna wallo faki sai ashiru mai barkono kofar gabas faki sai sarkin hausawa garejin oladi a jihar oshun da kuma alhaji Rabi'u ugora da mai kudi nata garejin olode sai murtala jamus garejin olode wato da fatan duk suna nan lafiya kuma allah ya sa sun ji wannan a gaba sai fatan alheri na alhaji haruna bibi ya tarmasuwa da alhaji sule na yashi bajoga zuwa ga shi tubagu da ango baffa haruna bajoga da amaryar shi anti aisha wato da magayakin findiga ahmad yidi kawo da Alhaji Muhammad Maji Sangaru da Babu Garba Mahauci da Malam Abubakar Sale unguwar Fada Bajoga da Alhaji Haruna Daba Bajoga da Nasiru Mai Kwado da Linzami bakin kasuwar Bajoga da Alhaji Haruna Bibi waya tarmasuwa da matar shi Hajiya Asabe fata alkhairi ne daga Haladu Muhammad Musa Bajoga to ke ji malama alheri wato ba lato daga Bajoga kuma bari mu nufi jihar Nasarawa inda muka samu wannan sako daga Ibrahim Iro Modake Allah ya sa Modake na na faɗe shi daidai a Umai wanda shi shi ma ɗan jarida ne ya iyo da Kode Radio International Abuja. Wanda shi ainihin shi ya fito ne daga karamar hukumar Owe ta jihar Nasarawa. Yace dan Allah ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga Bashir Tela Lafiya da Sale Abdulkadir Nasara. Kila Nasarawa zai ce, da Abdulkadir Aliyu mai riga da JT Love jikan duna rayuwa sai da kuɗi haka aikuwa. Da mm, labaran maina zannan yaruman lafiya Allah ya sa na faɗa daidai da garba sale likitan rediyo da yawale sani ta kai. da ayuba sarkin haku lafiya da ɗan asabe likitan shanu awe da mai martaba sarkin awe alhaji isa umar agwai na biyu da sai mai girma hakimin ke kura alhaji salisu magaji da makon gijin ke kura to da fatar duk an tashi lafiya sai kuma gaisuwa a bari ya huce da ta fito daga hannun dalhatu garba gobe. ya ce gaisuwa da fata alheri ga dukkan ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ina so ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga badaru mai gwanjo kasuwar jimeta da nasiru dan malam mai gyaran waya hayin dogo samaru zaria da mai gida na alhaji abubakar baba samaru zaria da alhaji ma'azu gyaza daraktan fama escort samaru zaria sai sarkin samarin zazzau sardauna umaru alhaji bello sa'idu da ya'u wise mai gyaran waya hayin dogo samaru da honorable mohammed usman shugaban karamar hukumar sabon gari jihar kaduna da Alhaji Kabiru Walin Umaru Chairman National Road Transport NATO ake cewa ko? Mm. Chairman NATO Samaru da Gidado Adamu Chairman NATO Flyover Kwangila Zaria. Sai Alhaji Babangida Jafar Chairman NATO jihar Kaduna. Sako daga Talhatu Manjos Gubir Samaru Zaria jihar Kaduna. To madalla malama Grace tunda da wato lokaci ya kawo mu Allah na tuba ya ba da wato gaishe gaishen gidan rediyo wai hada da gobirawa ke san dai abubuwan abubuwan za ta samu. Na san yin Wato gobirawa na san da kyau ne ba su da kyau ne malam Grace wato baki san gobirawa ne shi yasa. Eh, wato wato wato sun samu rana kenan suke shanya har kuma ah, wai suna aika sakon gidan rediyo. Shine wai shine wai cin dan koyi har da suka za. <laughs> To gobirawa ku rama mako mai ba ku da ba ku rama to ba da to bari daga gobir kuma sai mu je rijau a sakon fata alkhairi ne daga shehu adamu zuwa ga ado salati goma ga annabi rijau sai tukur harka tsohon garin Rijau da Dauda Garba bin Affan School da Bala Muhammad Damban sai Honorable Isa Abubakar Faskari da Ibrahim Musa Wada sai Injiniya Shamsuddin Abdullahi Rijau da Alhaji Mele Yusufari da wato Zakiya Abdullahi Angu Funtuwato. to ko dai zakariya aka so rubuta amma dai hmm. zakiya aka rubuta sai kuma hajiya gambo mamman gusau da fatan duk suna lafiya kuma suna nan wato ana ta fama kuma ana ɗaukar matakai na kariya daga wannan cuta bari mu je a wurin baffa adamare a fotta karamar hukumar mulkin gombe ta jihar adamawa hmm. shi kuma fata alkhairi ne ya ce zuwa ga ɗaukacin wato wakilan zaure gani a matsayin mace uwa mai ba da mama To bari mu rufe wannan babi da aka ce komi kirkin ka ba za ka gama kasuwa da gaisuwa ba ko? A haka take. To sabili da haka bari mu rufe wannan babin da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Mahmud Salihu. ya ce da farko ina gaida daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka muna amsawa a madadin shugaban sashen hausa aliyu mustapha sokoto ya ce to yana gaida distinguished senator sahabi ya'u kaura da hafizu balarabe gusau da ashiru na goma ruwan ɓaure da alhaji mele nusari da usman makanike mai ruwa road huntuwa sai ofisa musa m lawal gusau da honorable abdullahi yahaya kaura sai muhammad shehu mararraba kunini allah ya sa na faɗa daidai da mubarak aliyu banga da baban yusra gusau da yunusa tanko mai bani in sai bala yaro mada ko mada ne da abdulmutalib mande magarya da daukacin 'ya'yan ƙungiyar murya talaka reshen jihar zamfara da fatan suna cikin koshin lafiya amin to amin sun ma'amin akwai wani labari da ya kamata ki bamu nawa ne fa eh to amma dai ni na san dai ah, bare ne Ah, illa dai ana da ya boyewa ne amma na san babarbare ne kin ba ki ma lura babbare bari yanzu sun ja da baya sun ji tsoro ka tabbatawa kan gashi nan ko yanzu ke ji ga ga ga wani ran ke ji ake san ran dan ka san na baka labarin ba sakkwace ai da kace wai wanga wanga ba ba sakkwata na ba da ah, wai sakkwata ba su da tsoro ina kaza ne ai sakkwata ba su da tsoro ga ni kware ba dokar reni sannan kuma ba tsoro to wani labari kake cewa wayan bada eh a to Eh, na sa akwai labari na wani wani mai gida da matar shi ko tunda yau ma tunda yau ma da ma'arota da yawa ko eh ai ai in kika ba da shi to inda inda lokaci ni ko zan baki na wani bagubiri to na san kina wai wai waɗansu ma'aurata ne suna matuƙar ƙaunar juna sun girma tare sun tashi tare har suka tsufa tare hmm. to amma kuma wannan magidancin nan tsogo ne na kin kari bai bambaro sabili da shi eh, matsanancin ruwa shi bai ma yadda da banki bai aje kudin shi a banki Kyankyankyan kenan. kan. Da da ya fashe kuɗin shi a banki. Mm. Shi kenan to bisa ga duka alamu na sanyin na matan nan bata ta da kuɗi. Akwai zaman kauna da irin wannan mutunci da marowaci kan ai sai mara kuɗi. Ka ah, kwarai sosai wallahi. To shi kenan sai rashin lafiya ya zo ya kama shi ya kuma lura cewa wannan rashin lafiya na ajali ne sai ya ce wa matar shi nan ya kira ta ya ce mata kiman wani alƙawari guda ɗaya abu ɗaya nake so a wurinki. ki. Eh. ki mun ka san anan nan ƙasan in kana son yaro yana so ya kama ka kafin ya roki wani abu sai ya ce promise eh kwarai ko in ka ce kai alkawari to eh. ya faɗa fa ba fasa yawa in ka riga kai alkawalin nan ba tare da ka san menene abin ba dan ka san ko ba za ka fasa ba ka riga an ji eh, abin da bature zai ce ka daura kanka a hausance za zamu ce ka yi committing kanka ko a eh, turance kuma ke san ke san nan su irin kin san kuma abin da yake baka mamaki kuma in suka dauki alkawarin nan ba eh sai sun cika shi sai sun cika shi mm. eh ko ta halin kaka shi kenan sai sai ta ce to ta musu alkawari yace to shi abin da yake so shine da ita shine idan ya mutu ta rufe shi da kuɗin shi eh, a rufe shi da kuɗi shi so yake tafi da kuɗi ta ce haka ya ce eh, sai ta ce to shi kenan ya ko tara kuɗi ta ce shi kenan tana tana zaune da abokanta irin kasan ana jinya dinnan abokai za su rika zawa suna taya ka irin a zaman jinya din nan eh. sai shi ne sai ta gaya masa ita ga wani abin da ya dame ta ga abin da mai gidanta ya faɗa suka ce haka eh. ta ce ita eh, ce suka ce ta rabu da shi in ya mutu ba shi kenan ba ta ce ita ko gaskiya ba za ta iya ba Eh, ita ba za ta iya ba eh ba za eh, ta riga ta mishi alƙawarin ashe ita ma ta san abin da take ciki <laughs> kenan aka zo aka mai gida ya zo ya mutu suka zo suka ƙara tambayan da gaske za ta bi ta ce za ta yi ta riga ta mishi alƙawari sai ta cika bayan da ba makawa mhm. aka je irin kasan a nan idan mutum ya mutu akwai waɗanda su ainihin aikin harkar kasuwancin su shine binne mutane eh, daga lokacin kaga a nan idan ƙaunataccen ya mutu Hmm. daga asibitin na har lokacin da za a binne shi ba hannun ku a ciki akwai waɗanda eh, eh akwai waɗanda hmm. business ɗinsu suna da gidan an yi eh, da komi da komi su za su ɗauka su aje shi a wurin har iya lokacin kai dai kawai za ka gaya musu yadda za a yi su za su komi da komi eh, komi da komi su za su yi so shi kenan ku dai ku biya kuɗi sai shi kenan to irin a yi sallama ta ƙarshe sai aka ita ce aka yi kowa zai zai menene ake cewa ban girma na ƙarshe to ita mm. mata ita ce za ta yi na ƙarshe kafin a rufe akwatin gawa eh. sai suna zaune ƙawayenta nan wata a hagu wata a dama sai suka sake dubanta suka ce don ta riko wani akwati suka ce mata me ta ce kuɗin mai gidanta ne suka ce da gaske sai ta yi wannan abu ta ce ta riga ta yi mishi alƙawali eh alƙawali ne ko ta eh. yi ta shi kenan ta tafi tana kuka sai ta aje akwatina a cikin akwatin gawa sai aka rufe mm, sai ta zo ta zauna sai wata daga cikinsu ta ce kina hauka ne ka ɗauki wannan kuɗin ke kuma ya zaki mm. sai ta ce wai ai cek ne ta rubuta mashi in ya ce zahira ne ya zari kuɗin ce Wace ke ta rubuta mashi to shi ke eh. ta cika alkawali ba da kuɗin ba. Biliyan goma ne ta rubuta mashi biliyan goma a cek. Kin ka je zahira ka zaru kuɗin ka. madalla kin ga ta mahutar da shi na ɗaya daga an wani ɗaya daga kwasan kuɗi niki nitsi da kuma ah. ba mamaki akwai yan batar abin nan yan fashi da oh, hanya zuwa lafiya kar kar kar buge shi a kwace kai lalle wannan na ga malama Juli na daga mana hannun sabili da aka tilas mu jaburki a nan muna ƙara shawartawa a bi shawaran ƙwararru ko kan yadda za a kare kai da wannan cutar corona duk dokoki kuma a kiyaye su domin ita ce lafiyar mu kware kuwa kuma aka ce na amfanin baɗi ba rai babu gaskiya babu eh, yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci ya kuma sa mu ga bayan wannan bala'i na corona lami lafiya. Amin summa amin. Da alheri. Ko

baki ɗaya. Da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. uwa da abokan arziki labarin VOA